Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. gwamnatin ƙasar kamaru ta ce yankin kan iyakarta da najeriya da chadi da kuma galibin yankin tafkin chadi na fuskantar matsalar karancin abinci saboda kwararowa hamada da kuma tashin hankalin ƙungiyar boko haram da ya hana manoma gudanar da ayyukansu hukumomi sun ce kwararowa hamada ya shafi kashe 40 cikin 100 na kan iyakar ƙasar da najeriya da kuma chadi kuma zai iya haifar da yunwa da za ta shafi kashi 30 cikin 100 na mutane miliyan uku da ke zaune a yankin na arewacin ƙasar. da ya hada da 'yan gudun hijira daga najeriya dubu tamanin da kuma 'yan gudun hijira na cikin gida dubu ɗari ƙasar da ke tsakiyar afirka tana ta ce lamarin zai iya ƙara muni sabili da tashin hankalin ƙungiyar boko haram da ya hana manoma aiki a gonakinsu abinda kuma ya sa abinci da ake nomawa ya ragu ainin lamarin ya kuma yi muni a ƙasashen da ke yankin tafkin chadi waɗanda ke dogaro ga ƙasar kamaru domin samun abinci yayin da ake fama da hare-haren mayakan an cima wani burin diflomasiyya a gasar wasan olympic ta hunturu da ke kankama a ƙasar koriya ta kudu jiya asabar lokacin da aka gayyaci shugaban ƙasa moon jae-in ya gana da takwaransa na ƙasar koriya ta arewa kim jong-un a pyongyang ƙanwar shugaban koriya ta arewa kim yo jong ita ce ta karanta wasiƙa da ya rubuta a wajen walimar cin abincin da aka shirya wa wakilan gasar olympic na koriya ta arewa da shugaban koriya ta kudu a gidan gwamnatin ƙasar koriya ta kudu da ake kira blue house a cikin wasiƙar kim jong-un ya bayyana cewa a shirye yake ya inganta dangantaka tsakanin koriyawar bisa ga cewar kakakin fada shugaban ƙasar kanwar kim jong-un ta kuma ƙara gayyatar shugaba mu in da bakinta inda ta yi kira gare shi ya gana da shugaban koriya ta arewa a pyongyang da zarar ya samu lokaci wannan gayyata ta buɗe damar yiwuwar ganawa ta farko cikin shekaru goma tsakanin shugabannin kasashen koriya ta arewa da kuma ta kudu shugaban koriya ta arewa da ke cikin kuruciya bai gana da wani shugaban manyan kasashen duniya ba tun da ya hau karagar mulki a watan disamba shekara ta 2011 wannan wata gagarumar nasara ce ga shugaba mun wanda tun da ya hau karagar mulki a watan mayu shekara ta 2017 yake jaddada buƙatar tattaunawa da koriya ta arewa da nufin kwantar da rikicin da ake fama da shi a yankin a halin da ake ciki kuma wani matashi ya samar wa amurka lambar yabo ta farko a gasar olympic da ake gudanarwa a pyeongchang inda ya sami zinari matashin ɗan shekaru goma sha bakwai red gerard daga silverson jihar colorado wanda karan farko kenan yake zuwa gasar olympic ya samu zinari ne a gasar wasan tsere kan kankara ta maza gerald ya doke abokan fafatawarsa 'yan ƙasar canada a karan farko a wato a gasan a lokacin ƙarshe inda max parrot wanda ya samu azurfa da kuma mark mark morris wanda ya samu tagulla karo na biyu bayan gasar soshi shekara ta wato shekaru hudu da suka shige. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausar murya Amurka a birnin Washington DC. mayakatar tsaron Amurka ta ce Isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga cin zali. An fitar da sanarwar ne bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-hare kan waɗansu wuraren Iran da kuma Siriya. Isra'ila abokiyar ayyukan tsaron mu ce mafi kusa a yankin. Muna kuma goyon bayan 'yancin Isra'ila na kare kanta daga kowane irin barazanar da aka yi wa yankinta da kuma al'ummata. in ji kakakin ma'aikatar tsaro ta pentagon adrian rankin galloway wanda ya kara da cewa ba hannun amurka a wannan harin isra'ila ta mai da martani da hare-haren jiragen sama jiya asabar bayan da aka yi amfani da makaman kakkaɓo jirgi aka karɓo jirginta da ke kan hanyar dawowa daga kai wani samame a kan waɗansu wurare da siriya ta ja daga da kuma goyon bayan iran kafar watsa labaran ƙasar Siriya ta bayyana jiya Asabar cewa Siriya ta mai da martani ne kan wani sabon cin zalin Isra'ila bayan sumamen da Isra'ila ta kai mata. Daga ƙarshe an mai da tsohon likitan wasannin motsa jiki na Amurka lari Nasa gidan yarin gwamnatin tarayya da ke Tucson jihar Arizona bayan samun sa da laifin lalata 'yan mata da suke zuwa wurinsa jinya bisa ga cewar hukumomi a jiya Asabar. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare na biye da mu a cikin satin da ya gabata, mun kawo muku irin korafe-korafen da jama'an Najeriya daga sassan kasar suke yi ne game da samun katin jefa kuri'a. To akan wannan batu ne wakilinmu na Abuja Nasir Adamu Elka ya leƙa mana ofishin hukumar zaɓen kasar domin jin shin ko hukumar na sane da waɗannan matsalolin da jama'a ke fuskanta wajen samun wannan katin zaɓen Nasiru kuma ya fara ne tambayar kakakin hukumar wato Aliyu Bello Shin ko hukumar tana sane da waɗannan matsalolin idan ta sani kuma me take yi ko kuma me za ta yi a kai? To kwarai labari yana zuwa ga hukumar zaɓe kamar yadda ka faɗa irin na wasu mutane sun je ɗin ba su samu an yi musu akan lokaci ba. Amma saboda samun irin wannan koke ne ma ita hukumar zaɓe ta ba da dama a ofisoshinta da ke jihohi da su umarci ofisoshinta da ke kananan hukumomi su dinga zagayawa da waɗannan cibiyoyin yin rijista ɗin daga wannan wuri zuwa wancan wuri amma babban abun eh, dubawa anan kawai shine jama'ar da take fitowa abu ne mai kyau amma ta ƙara da haƙuri domin tun da yawa ne ya hana a kai ga waɗanda suke tare a yi musu ɗin to ai hukumar ba fasa aikin ta ba tana nan tana ci gaba da wannan aiki kuma za a ci gaba da yin shi na tsawon lokaci da haka wanda bai samu ba yau yi hakuri ya sake dawa gobe ba a san mu ne a ce je ka dawo ba to amma dai ka san akwai tsawon wa'adi na yini da rana idan a lokacin aiki ya tashi dole a rufe amma hukumar zaɓe ganin haka ya sa ta ƙara jajircewa don ta samar wa mutanen nan kowa da ya cancanci ya yanki kuri'a nan damar yankan kuri'a saboda ya samu damar jefa kuri'a a ranar zaɓe. wani aliyu akwai wata jita-jita ce zan ce da aka yada cewa a ƙarshen watan jema wato watan janairu amma za a rufe yin wannan rajistar ah, ina jin watakila na ga jawabi daga gurin ku cewa ba haka ba ne waccar magana ba haka bace kuma mun samu labarin wata kafar irin kafafen social media musamman sun ci gaba da yayata labarin wai za a dakatar da wannan aiki a 31 ga watan da ya wuce wato watan janairu to ai gashi watan ya wuce ko muna ci gaba da yi da haka wancan labari ba gaskiya bane kuma hukumar zabe ko da ta samu wannan labarin ba ta yi shiru a kai ba ta bi ta hanyar ita kafar yada social media din ta ta wancan labari kuma ta ma fitar da sanarwa musamman don ta ƙara wayarwa kai ga jama'a cewar ba gaskiya ba ne za abin da ake ciki kawai shine za a ci gaba da yin wannan rijista din har ya zuwa wani wa'adi mai tsawo nan gaba wanda hukuma kuma za ta bayyana in lokaci yayi wato ma'ana dai yanzu ba ma wani lokaci na tsayarwa kawai a ci gaba da rajista wato bisa tsarin aiki na wannan rijista din a duk zango da aka ci na wata uku akan ɗan ja birki don a ba dama ga waɗanda suka aka yi wa rijista a tantance su don a samar musu da katin su kuma a dawo a ci gaba da yi wannan za a ci gaba da yi har ya zuwa kwanakin da suka ba za su gaza 60 ya zuwa ranar zaɓe ba ma'ana inda kaddara za a dakata da wannan aiki kamar kwanaki 60 ya zuwa ranar zaben 2019 to bayan zaben 2019 ma za a zo a ci gaba da wannan aikin wato ma'ana ba aiki ne ba rijista ba aiki ne da za a ce an faro shi an kare shi an wuce shi ba abu ne na yau da kullum kuma wannan ita ce fassarar da hukumar zaɓe ta fahimta na dokokin da take da akwai a hannunta yadda za ta gudanar da aikin nan don ya amfanar da al'ummar najeriya in ko haka ne eh, hukumar zaɓe shin ta lura da cewa masu son kaɗa ƙuri'a yanzu sun ƙaru fiye da da don da yawanci za a iya cewa mutane wasu ba su damu da fitowa su kaɗa su ba akalla dai zama suna da wannan katin zaɓe mai yasa hukumar nan ba za ta ƙara yawan inda ake yin rajistar nan ba ne to alhamdulillah yana ci gaba da ƙare-ƙare in katina a farkon aikin nan ai a cibiyoyin da suke ƙananan hukumomin tarayyar ƙasar nan kadai ake ma'ana a ofisoshin hukumar zaɓe da ke ƙananan komai guda 774 nan da ka sani amma me zai faru da aka fara wannan aiki aka ga mutane na ƙara fitowa sai hukumar zaɓe ta zauna ta ƙara yawan eh, wuraren yin nan da kimanin guda ɗari uku da biyu a karon farko kenan a karo na biyu ta sake ƙara yawan gurabun nan da kimanin guda 370 ma'ana daga farkon fara aikin nan zuwa yau an ƙara cibiyoyin yin wannan aiki guda 672 kenan kaga kenan hukumar zaɓe tana la'akari da irin buƙatar da ke kanta na jama'ar da take fitowa don neman wannan rajista kuma aiki ne kwarai mai muhimmanci mai kyau don haka take ƙara kula da dukkan abin da zai ƙara inganta aiki kuma ya kai wa jama'a sauƙi a cikin abubuwan da take yi. to wani aliyu akwai kuma waɗanda watakila suke da matsalar eh, eh, katunan nasu ba mamaki lokacin da suka so su yi amfani da su wancan karan ah, sun samu matsala ah, an samu wajen kada kuri'a kasa gane yatsun hannunsu ko wani abu irin waɗannan irin waɗannan mutane koya za su yi to ai abin da ah, wannan aiki ya kunsa abubuwa uku ne ba kawai yin wa waɗanda ba su yi bane rijista kaɗai. hatta waɗanda suka yi amma suka samu matsala kamar wacce ka ambata suna da damar su shigo su gabatar da korafinsu ga cibiyoyin nan da ake rijista yadda za a samar musu gurbin eh, wato ba su gurbin wannan da ta lalace a hannunsu babban abin kulawa a nan shine kada wanda ya riga ya yi rijista a baya ya zo ya sake maimaita rijistarsa don kawai tasa ta baya ta salwanta ko kuma ta samu wata larura da yake jin ba za ta karantu ba a gaban na'uranmu idan mutum ya riga yankin rijistar nan a baya a wannan zango da muke ciki kawai abin da zai zo ya yi ya ce rijistar ta baya ta bata ko ta lalace ko dai wani dalili da ka sani wadda shi ya san wadda ya kawo salwancewarta sai a bashi madadinta ba wata sabuwa za a masa ba za a kutsa cikin eh, rumbun bayanan hukumar zaɓe eh, bayanan ita rijista ne a tsamo masa tashi a mayar masa baya ga haka akwai mutane musamman da suka canza matsuguni suka canza muhalli zai tunkari ofishin hukumar zaɓe da ke karamar hukumar da yake da zamani idan ya koma sabuwa a wannan sabuwar karamar hukumar da yake da zaman ne zai je ya gabatar da takardar shi ya ce gashi ya taso daga wuri kaza yana so ya sa a sa masa sunan shi a sabuwar rumfar da yake so ya koma wannan option kuma zaɓe da wannan option kuma da yake sabon muhallin da yanzu yake zaune suke da alhakin gabatar da aiki na cikin gida har a kai ga nasarar samar masa da rumfar da shi ya zaɓa ma kansa cewa in zaɓe ya same ni rumfar da take kusa da anguwar da nake wuri kaza ne gata sai a da sunansa a sanya a kuma tsara yadda wancan rijista da ya ta baya sai a aika ma wancan wurin da ya su kuma sai su cire ma'ana ba dole ne ba ka bukatan ka koma wancan wurin da ka baro dan ka je kaka ce a maka transfer wurin da kake da zama sabon wurin da kake zaune a nan ne za ka je ofishin hukumar zaɓe da ke wannan karamar hukuma sai ka gabatar musu kokenka su kuma za su kula za su yi maka aikin ba tare da ka biya ko ka ba. wani Aliyu za su wato a takaice da yake na'ura ce eh, za a sanar da wacce rumfan da aka kaura daga wajen ta kenan a soke sunan a can eh, a sake dawo da shi nan ko kuma daga an yi ma kai tsaye kawai ko ina za su gane cewa an samu sauyi. A kwarai da gaske idan an kammala maka transfer ofishin da suka maka transfer din a wannan jihar to wacce jihar wannan jihar da ka dawo din suke da alhakin sanar da jihar da ka baro cewa to mu fa yanzu wane ya dawo wurin mu saboda haka ku a can ku cire sunan shi to aliwa kusa da karshe me za a ce ne na ji kamar kwanan nan kuna magana yanayin sanar da sakamakon zaɓe cewa ba mamaki ko a ranar za a sanar ko kuma in an sanar eh, za a sake ina jin ko a sa ta na'ura ne ko wani abu mai kama da haka eh, shin ya labarin ne yake wato tsari ne guda biyu na farko wanda aka ginu ake kuma yin aiki da shi yau da kullum shine daga rumfar zaɓe shi jami'in hukumar zaɓe da ya gabatar da zaɓe a wannan rumfar ya bayan ya sakanar da sakamako ya ɗauko takarda ya kai matakin tara sakamako a unguwar tara sakamako wato ward kenan shi ma idan ya tara daga ward a ɗauko a kawo lokal government takarda to yayin da ake ƙoƙarin ƙara tabbatar da wannan aiki na takarda ne hukuma sai ta ga cewa ah, to fa ga ma tsare-tsare sabbi da muka samu na zamani wanda yanzu na'ura na iya taimaka mana kafin ma shi jami'in zaɓe da ya gudanar da zaɓe a wancan karamar ku a wannan rumfar zaɓen ya baro wurin zai iya aiko da sakamakon shi zuwa matakin da duk ya dace ba tare da sai an jira takarda ba amma wannan takarda fa ba tare da eh, za a jira ta sai ta zo da a bayyana sakamako saboda haka ba wai abu ne na gaggawar dan kawai an samu sakamako ta na'ura shikenan kuma zaɓe sai ta ba da sakamako ba ana nufin za a yi amfani da na'urar tara sakamako domin ta ƙara tabbatar da inganci da nagarta da tabbacin abin da takarda ta kunsa ta yadda ba za a samu saɓani tsakanin abin da takardar da aka rubuta a can da sakon da ya zo a wannan wuri ba kaga kenan wato tafiya ne da abokin rakiya ga takarda ga kuma sako daga na'ura cewa wannan takarda abin da ta kunsa abu kaza ne duk lokacin da ta zo shi za ku tafasa ciki wato wannan zai kwaranye fargabar kada a hanya a yi dungu kenan a canza sakamako a kwarai da gaske ai da wannan dabara ce hukumar zaɓe take ganin in allah yarda daga rumfa har ya zuwa matakin kolin tara sakamako ba wanda zai samu gurin da zai fake ballantana ya abin da ya so don na taba jin labarin ma akwai wasu da sukan yi suka taɓa yin kwanton ɓauna suka so su sauya wani sakamakon zaɓe a wata jiha Allah da ya sa shi jami'in ya dage abun bai yiwu ba ina jin har ma ya kai su ga sai da aka sace shi aka kai shi gidan gwamnati wata jiha to ai abubuwan da ke faruwa a cikin zabe aika aikan su da yawa wani lokacin akan sakamakon wani lokacin akan waɗanda suke aikin gabaki ɗaya sai dai Allah kiyaye abin da yake faruwa kawai shine hukumar zaɓe ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta ci gaba da tsare dukkan abin da ya kamata don tabbatar da samar da nagartaccen zaben da zai biya wa Najeriya buƙatar da ake da ita na samar da sakamako mafi dacewa na zaben nan yadda ba wanda zai samu wata kafa da zai lalata abin da aka shirya na zaɓe ba wanda zai samu wata kafa da zai canza sakamakon abin da mutane suka yi tun daga rumfa ko ya zuwa matakin world world ko ya zuwa matakin local government zai zama cewar tun daga matakin rumfa ya zuwa world karamar hukuma jiha da duk matakin tara sakamako akwai ingantaccen tsarin tara sakamako ta yadda ba wani kofa da aka bari a buɗe da wani zai shiga ballantana ya bata. to aliyu mun gode sai a jihar kano jiya ne aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi kuma za mu kawo muku yadda zaben ta kaya a cikin shirye-shiryenmu na gaba yau kuma a nan shirin zai ɗiga aya a madadin wakilin namu nasir aramayel kaya da bakon nasa sai juli gresham da zare da sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 ta ba kowane ɗan Najeriya 'yancin zama ɗan ƙasa da yin walwala ba tare da tsangwama da wariya ba. amma shekaru da dama masu lalurar na ƙasa na fuskantar matsanancin wahala da wariya walau daga 'yan uwansu ko ma sauran al'umma inda a wasu lokatai ake tauye musu haƙoƙinsu na samun ilimi da sauran abubuwan more rayuwa Kan haka ne gwamnatin jihar Nasarawa ta yunkuro don samar wa nakasassu cibiyar da za su samu ilimi daidai da waɗanda ba su da nakasa su kuma koyi sana'o'in hannu don dogaro da kansu. Makarantar wacce za ta da kulawa na musamman ga kowane irin nau'in nakasa da suka hada da makafi, kurame, bebaye, guragu da masu jujuta za a ba su ilimi kyauta tun daga firamare har zuwa jami'a. Na leƙa makarantar don jin yadda ɗaliban da suka fara karatu a cibiyar suka ji. Sunana Haladu Abdullahi. Eh, a matsayina na nakasheshe gaskiya ina murna da wannan makaranta da gauna ya gina wannan makaranta. Ina murna sosai. Kana ga me za ka koya wannan makaranta? Wannan makarantar zan koya ilimi kuma zan koya sana'a na hannu. Kamar me kake sha'awa? Abin da nake sha'awa shine kamar eh, walda ka waldi kana ganin kamar wannan makaranta zai ɗauke hankalin nakasassu daga bara a titi insha Allah ina tani saboda yawancinmu yanzu haka mun da muke zama a titi yawancinmu muna wannan makaranta Zainab Adamu gaskiya mun gode mun gode mata Alhaji Umar Tankwal makuran gwamnan jihar Nasarawa abun da ya mana Allah ya saka mishi da alheri Allah ya biya shi abun da ya yi gaskiya ni na zauna kusan shekara na bakwai a lafiyar nan ina sayar da fiyota ina sayar da fiyota na ji yana gina makaranta kuma ni kuma ban yi makaranta sai wani ya zo ya ce man a kwalma kure yana gina mana kasassu makaranta na ce allah sarki allah ya sa muna daga cikinsu to gashi yau muna zaune a makarantar gashi har an bamu masayi ma wani masayi mai girma kin batun matsayi za ku koya ma ɗalibai ƙananan yara kenan ko kuma a'a abun da zan yi yanzu dan ja mana kasassun mu kunne in Allah ya dani kuma ko ban da naira biyar hannuna dan zauna a makarantar nan tun da dai ta shi ne zai dafa mana abinci a makaranta ya kawo maku ruwan sha komai da komai a koya makarantar nan Abun da mun tashi za mu taba duka ya hana mu ya ce a'a komai da komai yana na a makaranta sana'a ya koya mana ya ce ga abun sana'a duka zai kawo mana a makarantar nan gaskiya ba abin da damu ce mashi tuni dai gwamnatin jihar ta nasarawa ta wadata makarantar da kayayyakin koyarwa na zamani da wurin kwanan ɗalibai da gidajen malamai da wutar lantarki da ruwa don sauƙaƙa wa ɗaliban da malaman su ɗaya daga cikin malaman ta bayyana farin cikinta da wannan cibiyar Sunana Fatima Ibrahim, mu ya kwanta saboda gwamna ya yi shirin duba mu. Allah mu gama lafiya. Eh, akwai mata, akwai maza, akwai yara, akwai manya duka. Duka Najeriya suna nan, duka Najeriya suna nan. Shi ko shugaban guragun jihar Nasarawa Abubakar Musa ya bayyana fatar ganin shirin da aka yi wa makarantar ya ɗore. To a muna da nakasassu da suka kai kaman kala biyar a wannan makaranta. Kai ma sun kai kala shida. Domin na farko akwai guragu, akwai makafi, akwai ainihin kurame akwai kuma ainihin masu damuwa na hannaye kamar kudare to akwai kuma ainihin masu irin kusun bidin nan na baya da kuma wanda suke da dan motsuwa irin na kai wanda kansu yana kakkadawa haka wanda su ba za a ce musu gasu ba amma kansu da bai cika daidai ba to duk irin wannan yara suna cikin wannan makaranta kuma kowanne an tsara da yadda za a koyar da su da irin yanayin karatunsu da irin yanayin rayu idan da za a tafi da rayuwarsu Eh, kana ga kaman akwai bukatar gwamnatin tarayya ko kuma 'yan majalisun dokoki su yi wani doka da zai taimaka ma na a najeriya eh akwai doka da muke bukata amma idan ka kula kullum zaka ji ana cewa za a hana bara za a hana bara to amma idan ka kula kaman in kika dubi kashashen duniya za ki ga su akwai shirin da suka ɗauki na kiwon lafiya na nakasassu su kuma idan ma nakasassu suna da yara ana ɗaukar karatun wa'annan yara ɗin to a najeriya za ki ga mai nakasa yana da yaro shi kansa ya girma yana da yara da wannan barar da wannan yawon ne biyu yake rike da su to da ko gwamnati za ta ɗauki ilimin su masu na nakasa da kuma ilimin 'ya'yan masu na nakasa to kaga in mai nakasa aka ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansa da kiwon lafiyarsu ba lallai na gashi a titi yana bara ba to idan da za a yi irin wannan abun zai taimaka kwarai da gaske su faidara gwamnan su tsaya cewa kirkiro da idan kika dubi nakasassu su suka kowa talauci a ƙasar nan domin ba za ki gana karshe a gida mai kyau ba ba za ki gan shi a kasuwa ina da shago ba ba za ki gan shi a ainihin gurin kwanan shi ko gurin harkar shi duk gurin da yake a kaskance yake to yau idan da federal gwamnati za su kula da rayuwar nakasassu a tsaya a koya musu sana'o'i wanda su koyi sana'a a ba su ilimi a ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansu su tun daga firamare har zuwa university to zai sa su masu na kasace sun samu kyakkyawar rayuwa domin in ka ya samu ilimi ya samu wani abin da ya dogara ai kai baban da uwar ya dauki ɗauki ku kuma za ku samu kyakkyawan dogaro. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnatinsa za ta haɗa gwiwa da wasu jami'o'in da ke kula da nakasassu a ƙasar Amurka don bai wa ɗaliban damar samun ingantaccen ilimi. Wannan makaranta da muka yi ina ɗaya daga cikin ababai da ƙudiri da aƙidan gwamnatin Muhammadu Buhari na apc tana yi ne don ta ba da dama ma na kasassu ba ma wanda suke munzulai ba har jarirai da ƙananan yara kuma ma'ananta ita ce a tabbatar da an fara koya musu karatu ta yadda su za su amfana kuma kansu ya buɗe inda za su iya samun daman kai ga dukkan irin ƙoƙarin da allah Ya. ya musu baiwa da shi to shi yasa uh, muka gina wannan makaranta wanda zai kula da yara wanda suke da makanta wanda suke da kurmanci da wanda suke da uh, gurganci ko wanda ake kira inna tasha da kuma wanda suke da uh, na ƙasa irin ta jujuta za ka gano ina bai iya zama bai iya magana bai iya abubuwa amma yana nan da basirarsa da komai sai dai allah bai bashi dama na iya yin magana ko kuma ya fahimtar da mutane ga abin da shi yake so ba to wannan makaranta shi ne a nuna ma duniya baki da cewa duk wani yaro ko babba wanda ya na ƙasa ba abin a yadda shi ba ne a masa tattali a bashi dama ta yadda shi ma zai sami yadda zai taimaka ma kansa ya zo ya taimaka ma makasa abinda nake so in jawo ra'ayinmu duka shine mu haɗa hannu mu haɗa gwiwa kuma mu sa bakinmu a ƙasa ta kawo doka wanda zai ba mutane na su dama da 'yanci daidai da duk wani mutum wanda ba na ƙasashe ba idan aka yi wannan to duk wani mutum wanda ko makaho ne ko kuturu ne ko kurma ne ko koma mahaukaci ne zai samu wani 'yanci da wani dama wanda gwamnati za ta rinka kulawa da shi ta kuma san cewan akwai abin da ya kamata shi ma a masa saboda kasancewarsa ɗan ƙasa. Fata dai ita ce gwamnatoci za su ba da fifiko da muhimmanci wa makarantar don baiwa nakasassun Najeriya ilimi da fitar da su daga ƙangin talauci da wulaƙanci da suke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.